Assalamu alaikum. Anu alaikum salam. Ana tanko sai da ba ta magana ne a yayin da take rubutu. Na ji farko na yi sallama kuma ke yin shiru. Ka ikon Allah. Yar baiwa kenan. Ya rubutu dar dar dar dar komai yana fitowa. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ya ba mu ikon. Allah sa ƴaƴan masu su amin ha masha Allah masha Allah masha Allah abin ta sai dai kuma alifja ɗin yadda ke fitar da shi na kamar yana ɗan lankwashe an fa ya guri fa a ce mun fiye wannan in san yana da kyau da abin da aka gani sai a ɗan yi jawabi a kai duk ƙaro mu ce ko gaskiya eh, kuma madama yana da kyau a ce a ringa fitar da ita yadda ya kamata kamar wannan rufo'in ya kamata a tsayar da su sosai kamar wannan maddar ya kamata a ringa dunkula kan ana juyawa sosai kamar irin su huri ya kamata a ringa dunkula kan in gani ana dan jin shi yanzu in akwai wata takarda a gurin ki dan mi komai sun dan kwatanta miki an fi kina kokari gaskiya matuƙa kina kokari yanda ya kamata yanzu akwai kina yin kamar izo ne ina yin kamar izo biyu izo biyu dan hmm, gwada ta ma dan hikima gaskiya kuna bawa ƙur'ani gudunmawa yadda ya kamata ni ana taɓa labarin mata ma suna rubutu yau dai gashi yanzu na rubuta alƙur'ani biyu kenan farko malamai na sun dan min kwas na dan gaggayen da ake sosai yadda ya kamata a na biyun amma ya fi tsaruwa saboda ke san komai aka ce na farko amma yanzu wannan rubutunki na nawa ne rubutunki na uku ne masha Allah da wasa na farko ne oh, <laughs> kai amma ka gaskiya abin yi kyau kuma wallahi sosai yanzu wannan na farko ne kai masha Allah to wani abu kinga sai dai alƙalamin ne na ga wannan eh, to wannan ma bakin sa yauwa kin ga ta yadda za ki riƙe alƙalam farko idan za ki fara kamar jan alabja to ta haka za ki fara yi kin ga ya tsaya dar sosai amma in dai ta haka ne ba zai fito ya tsaya sosai yadda ya kamata ba wannan kamar da lura aka yi da kin gani dai aka malamin ya koya mana asali wani malami ne ka karatu sa malam alaran ma malam gunci a ina kuma yake dan asali dai dan garin bebe ce ne ah, insha Allah dai yanzu kamar rufa sai ki mata haka kin gani kin ga shi farko shi alaran ma haruna gunji lokacin da ya rubutu kafin ya yi komai sai ya fara fitar da alabja ta hakan sannan kuma duk wata shadda da ɗauri sai ya fitar da shi sosai kinga ya yi musu haka kuma komai ya tsaya a mahallinsa kuma ba wanda zai ce bai yi ba kamar shadda haka kin ga ta tsaya ba wanda zai ci bai yi ba ko to duk idan ya fara sai ya gama tukunna in ya gama sai ya zo ya bi wasaninsa kawai sai dai ya tawasali wasali kin ga abun ma zai fi sun sauri to shine dai abin da na gani